Gaba ɗaya ranar babu wanda ya je kusa da department balle ya shiga lacca. Daga ƙarshe ma fita suka yi suka tafi wani babban wajen cin abinci. Saurayin Zuli ne zai siya musu abinci. Da yamma bayan la'asar Kalil na tsaye a bakin gate yana sauraron Aminu da ke ba shi labarin wani abokinsa da suka taso tare. Lokaci ɗaya ya yi mahaukacin kuɗi. ya kowa da ƙarshe aka gano a da nafin yake aminu da ke ta kumfar baki ya ce har yau zancen da nake maka inusa na dogon gida yau kuma shekara uku kenan bude gida aka yi suka juya ina ce ta shigo gidan da sallama tana rike da jakarta mai kyau aminu ya mike da sauri yana washe kura ya ce barka da zuwa Al-jaju." Ina ta ɗan kalli Ina ta ɗan kale-kale ta tsaya daga bakin ta tsaya daga bakin get ɗin ta ce yawa Aminu, ‘yan gidan ba sa nan ne na ji ko ina shiru. Khalil ya ƙarasa ya gaishe ta da ladabi ta kalle shi ta ce au, ni ai ban ka ba, Aminu kaɗai na ango sanni ya kake. Khalil ya ce lafiya daga gida jiya ta ce to alhamdulillah. Yanzu a me da ajiye ni a mota. ko gama sauka ban yi ba ya juya ya yi wucewarsa ga shi a can bakin titi gaya maka na ga wani apple mai kyau ana siyarwa amma ya ki tsayawa tsaya balle in siya mun baro wajen can farkon shigowa anguwar nan wallahi kallon ya ce to bari in dubo miki ina ta ce wa maza ka je ka ji nawa nawa ne ka dawo ka gaya min Fita din ɗin ya yi inna ta bi shi da kallo sai kuma ta kasa da murya ta ce, Wai dama har yanzu ba samu da nan yana gidan nan Aminu. Aminu ya danne dariyarsa ya ce yana na hajiya inna ta ce, To saboda me, shi Ibrahim ɗin ne ya bar shi ya ci gaba da zama a gidan koko. Yau na ka fitina. Aminu ya ce, Ai ba shi da matsala fajiya. Kowa a gidan ya shaida kullum nan muke ni tare da shi. Inna ta ce, A rufe mun baki Aminu. Wallahi in ni ce a gidan nan da ido ɗaya zan dinga bacci, tai ƙasa da murya ta ce, irinsu ne fa ke aikata mugayen abubuwa a duniya. Ko kai baka ga siffarsa ba, wannan idan cacen baki ya haɗa ka da shi, sai dai ya ɗaga ka ya shege da ƙasa, to bai cuce ka ba kenan? Da ya yi niyyar kwana, da na yi niyyar kwana, amma gaskiya ba zan iya ba da wannan mutumi a gidan nan ina dalili. Dariya kawai amini yake ina ta ce, bari in shiga mu gaisa da su kawai in yi fitowa ta in wuce. Daga haka ta wuce cikin gidan. Tana zaune a falo da momi da ke sauraron ta Kalil ya sallama a bakin kofar ina ta kasa da murya ta ce, kadda shi ne, har nan kuke bari ya zo maku? Mikewa mumi ta yi ta nufi ƙofa Khalil ya gaishe da da ladabi ta amsa tana tambayar shi a aiki ya ce alhamdulillah. leda nan ya mika mata ya ce saƙon hajiya ne. mumi ta amsa ta juya ta koma cikin falon. Ina ta hangami baki ganin leda shaƙe da manyan apple ta ce me wannan ɗin. A ina na ga kuɗin biyan wannan apple ɗin a cikin leda. Amma dai wawa ne wannan yaron. Maza ciro ƙwaya biyu ga ɗari biyu ki ba sauran kuma ya mayar ya ce an ce ba za a siya ba. Momi na kallon ta ce, wai da na nawa kika ce ya siyo Inna? na ta ce a ni ban aike shi ya siyo ba kawai cewa na yi ya je ya tambayo nawa nawa ne. Ni ban aike shi ya kwaso min ba. Momi ta ce a ina amfanin mayar da abin da aka riga aka karɓo. Ko rufe baki in na bata jira momi ta yi ba, ta miƙe ta fuske da ta ce, ai ba sata nake yi ba da zan siye duka aful ɗin nan, kuma kuma ba ‘ya'yana ba kuɗin banza suke samu ba. Tana gama faɗin haka ta fito waje da sauri. Can bakin gidda ango Khalil a zaune ta ce, yau na ganta lallen mutumi, wa ya ba mu kuɗin siyan wannan aful ɗin? ko dan ya ga makekin gida ya zata ya zata sata ake yi tana isa kusa da su ta kasa da murya ta ce 'Dan nan cewa na yi ka tambayo nawa nawa ne bar gani na haka wallahi rufin asiri Allah ne kawai nake takama da shi ba ni da komai maza ka maida musu ka ce biyu aka aiko ka kaji Kalil ya ce a ajiya na siya miki ne kawai kici ina ta ce ka siya min ko dai lemo ka kwaso min Tana faɗin haka ta ƙara buɗe ledar da sauri tana tana leƙen ciki. Ai kuwa ta ga apple ne ya fi guda goma. Inna ta gwalo ido ta ce albashin naka ka kwashe ka siyo min apple ɗin. Khalil ya murmushi kawai. Ina ta riƙe aba ta ce kalli kai amma wallahi na gode. Allah ya maka albarka. Ko na babu wanda ya taɓa min haka cikinsu. Ɗari uku fa ake siyar da duk guda ɗaya. Shi dai kalin murmushi kawai yake ta ce, amshi ledar mu shiga, Maryam ta maka godiya. Da sauri ya ce a hajiya inna ta ce, amsa kawai mu tafi na ce, amsan ledar ya yi tana gaba ya bi bayanta har min falo. Tana ganin ya tsaya bakin kofa ta ce, a shigo kanka tsaye. Ya ki shiga inna ta ce, wai ba ni na ce ka shigo ba, ni fa na haifi yaran gaba ɗaya. Momi da ke kallon su ta ce ka su shiga falon ya yi da sallama. Ina ta kulle ƙofa tana nuna Momi da ta ce, Wallahi Maryam ashe siya min ya yi da albashinsa, kin dai ga bare ni fa, amma ya san kyautata ma tsohuwa. Momi ta ce, To Allah ya saka da alkhairi, masha Allah. Ina ta ce, Allah sai na ji ya fiye min Hamid da su Faruk sau dubu. Momi dai bata ce komai ba, inna ta riƙe a ta ce, Allah ya maka albarka kaji ya ce amin na gode. Buɗe kofar falon aka yi a ta shigo still ta yi bakin kofar tana kallon kalil da mamaki. Sai kuma ta kalli inna da Momi ta ce, me wannan kuma yake yi cikin falo? Momi ta ce uwarki yake yi. Ya ta haɗe rai ta ce Momi falon mu fa, sirrinmu ne fa gaba ɗaya kawai kuna kira mutane. Wasu Aminu da suka yi shekara da shekaru a gidan nan, za a bari su shigo nan balle wannan direba ɗin? wa Momi ta yi tana ganin haka ta hanyar stairs da sauri. Momi ba ta fasa abinta ba. Ina ta yi ƙasa da murya tana kallon Khalil ta ce, Wallahi da hakuri muke da ita, duk ta fi ƙarfin kowa in gaya maka. Shi ya sa kwanaki da ta je ta kai karar ka guna, wayansa sa a kore ka na cewa Me kai mun da zan yi sanadin aikinka? Wallahi na ƙi biye mata shi ne ta kullace na har yau, dama da dama da ban san mugun halinta ba ne shi ne zan biye mata, amma ka ga ban biye mata ba ga shar yanzu kana aikin ka cikin rufin asiri har da siyo min apple. Ni duk inda harkar rashin gaskiya yake ba ni a ciki, ni harkan ba ta da gaskiya ko kaɗan. Khalil dai kansa a ƙasa inda ta ce, in ji sunan ba. In ce dai suna baka isasshen abinci dai ko? Yana murmushi ya ce, iya eh, ana ba mu. Inda ta ce, to shi kenan. Can gidan Abubakar ɗin ma ka iya dinga zuwa kullum. Ai yanzu kam ka zama ɗan gida. Murmushi ya ce, na gode ajiya. Ta ce, yau waje ka. Juyawa ya fita daga falon. Da daddare ne na kicin tana pancake da za ta ci kafin ta kwanta su da zai shigo kicin ɗin. Kofin sa ya jiya, sun yana kallon ta ya ce la anti ne alma ta ci mana ta yi pancake ta ci yau a makaranta. Me na juya pancake din ta ba tare da ta kalle shi ba ta ce ka yi magana da ita yau ya ce eh direba ne ya kira mana ita muna ta magana da ita mun daɗe. Juyawa ne har ta yi ta ajiye abin hannunta ta ce, “Waye Uncle driver!' Ya ce, “Wannan da yake kai makaranta.” Ta buɗe baki sai kuma ta ce, “Yaushe ya kira muku ita?” dai ya ce, “Bayan magariba.” Sakin baki ne har ta yi tana kallonsa. Jin ƙaurin pancake ɗin ya sa ta kashe gas ɗin da sauri ta fita daga kicin ɗin. Sama ta tafi ɓangaren Umma har bedroom ta shiga ta same ta. Umma kin san da wani halke waya yanzu? Umma ta cewa, Niyan ta ce, wai direba, yanzu su da suka ce min ya ai ya kira musu ita. Ranan nan da za mu je shopping fa ya amshi ta, To a ranar da za mu kai ta a makaranta ma ya kira ta ya fa kirga, Sai ga yanzu su da suka zo suka gaya min, ai direba ya kira musu ita. Da wani irin yanayi momi umma ta ce direba, wani direban ne sumayya? Niyar ta ce direba dai da kika sani. Umma ta ce ko dai Nihal ta fara hauka ne. Nihal ta kwaɗa baki ta zauna a gefen gado. Umma ta ɗau ta ta hau kiran Nihal. Yana fara ringin Nihal ta ɗaga Umma ta ce, Nihal kiran me kuke yi ke da direban gidan nan? Nihal ta ce direba kuma Umma ta ce ban sani ba. Nihan ta ce wallahi ba komai umma kawai wani lokacin yana ba su su ne mu yi magana da su. Umma ta ƙunduma mata zagi ta ce ƙanin uwarki ne ko ƙanin ubanki Banda zubar da ajiye me na wani waya da direban gidanku. Sa'anninki na waya da mutanen arziki ke kina waya da direba ke wace irin yarinya ce. To wallahi zan ci kaza-kazanki idan baki kama kanki kin goge lambar tasa ba. ki ji kanta lalliya. Nihal dai ta yi shiru, Umma ta ce, na dai gaya miki tun wuri ki goge lambarsa ko in ci muku mutunci ke da shi. Umma na kaiwa nan ta katse wayar sosai ranta ya baci Ita kam wace irin yarinya ce Allah ya bata. Duk abin ƙasƙantar da kai shi take yi. Banda haka me ya kai ta ta dinga waya da direba. Nihal ta ce wallahi ni tana ba bani haushi. gaba ɗaya sai ta zauna ta nasa ta ta kira da wani mahaukaci umma ta ce ki kyala a mana Ya ta miƙe ta taba baki ta fita daga ɗakin zaga ɗakin umma ta dinga yi niya na gama fanke ɗin ta shiga ɓangaren abanta bayan ta gaishe shi ta yi shiru saboda momi da ke zaune a fara abe kalli momi murmushi kawai ta yi Ta miƙe ta bar masu falon. Abba na kallon ta ya ce, aka yi Dota? A hankali ta ce, Abba na tambayi wata ƙawata gyaran sikirin ɗin wai dubu ɗari da hamsin ne. Abba ya ce, a dubu ɗari da hamsin ta marairaice ta ce, e Abba. Shiru ya ce, oke gobe zan tura miki, amma ba za ki wajen gyaran ke kaɗai ba, ku je ke da faro. Da sauri ta ce, a Abba ka ce ba ka ce direba ba, ya ce, oke ba matsala sai ku je tare. Kin gyara akawun ɗin naki ta ce sai sati mai zuwa. Abe ina busy ne saboda lectures wannan satin. Abe ce oke. Zan sa kuɗin a akawun ɗin Faruk sai ya baki. ya bu da kyar sai kuma ta ce abba direban ɗin ba shi da akawun. Abe ya ce ni ma ban sani ba. Ta ce abba idan yana da shi kawai ka sami shi tunda tare za mu tafi. ba sai ka tura ya ya faru ba ya ce oke allah ya kai mu goban ta ce amin mikewa ta yi bayan tama ba sai da safi ta fita tana murmushi tana da kusan dubu saba'in a akawun ɗinta ga kuma dala ɗari biyu da ali ya bata ga kuma dubu ɗari da hamsin daga mahaifinta sabuwar waya za ta canja gobe Washegari Nihat na ta kallo ta windo har Khalil ya tafi ya ajiye su Amina a makaranta. Hijab ta saka har ƙasa ta sako gun Aminu ta nufa ta ce, Barka da safiya Hajiya ya ce, Aminu ina son tambayar ka ne don Allah Aminu ya ce, To Allah ya sa na sani. Ta ce, Yaron nan direba yana da akawun namba ne? Aminu ya ce, Anya gaskiya ban taɓa jin ya ce zai cire kuɗi ba. Ta ba baki ta yi ta ce oki. Juyawa ta yi ta koma ciki. Tun jiya ke ta tunani, take ta guje wa ya Faruk. Wannan ne ma ya sa ta ke zama a falon ta koma ɗakinta. Tana jin dawo kalil ta sauko ƙasa da sauri. Haɗe rai ta yi ganin ya faru ga falo ta gaishe shi ta yi ficewarta ba tare da ta jira amsa ba. Gadar wajen kalita ta nufa babu yawo ba fallasa ta ce. ya ma yake kiranka? Abbana ya ce ka ba da akawun ba Khalil ya kalli Aminu kamar dai yana jiran Aminu ya bata amsa. Hafsa ce ta ce, Malam ai ba Aminu za ka kalla ba, da kai nake ni za ka kalla. Ya kalle ta ya ce, Oke, ba ni da akawun. Ta masa wani kallo ta ce, Yadda na yi tunani sai kuma ta ja tsaki ta juya ta koma ciki. Aminu ya kasa da murya ya ce, Alhaji fa ya tambayi akawun ɗin naka, ka sani ko ihsani zai maka? Khalil ya girgiza kai ya ce, to ai ba da akawunt ɗin ne. Amin ya ce kash. Nihat ta daidaici lokacin fita, abin ta fito falo da sauri. Yana ganin ta ya ce yawa kin amso akawun ɗin? Ta ce abu ba shi da shi, kawai ka sa a na ƙawata na ita ma Ita ta san wajen gyaran, don nata ma ya taɓa lalacewa kamar nawa, don haka ita za ta raka mu, ya ce oke. Ki min akawun nan ba ta ce to Abba na gode, Allah ya ƙara buɗi ya ce amin. Daga haka ya fita falon momi ta masa Allah ya tsare. Umma na tsaye bakin ƙofar kicin tana kallon su. Bayan fita Hafsat ta juya da sauri za ta bar wajen Momi ta ce, Zo nan, me za a gyara? Ta ce, Momi laptop ɗina ne yake bani matsala, shi ne zai tura min kuɗin gyara. Momi ta ce, To amma lallai sai an sa kuɗi a akawun ɗin wasu na, me yasa ba za ki je ki gyara akawun ɗinki ba? Kuma na ce miki ba son alakar ku da yarinyar nan kin Wai sai na fara nakaɗa miki duka a gidan nan za ki natsu ne Ya Niya ta marairaice ta ce momi cosmet ta ce fa. Dole muna duwa a aji. Ko ban kula ta ba ita tana kula ne? Kuma ita kaɗai ta san inda ake gyara laptop ɗin. Tunda ta ma ya taɓa lalacewa. Faruk ya ce ɗauko laptop ɗin naki da ya lalace ki kamu. Juyawa ta ta kalle shi umma ta ƙaraso falon ta ce, a saboda ka fara gyara Ummi ta ce, to ta yi ta je ta ɗauko masa laptop ɗin da ya lalace. Umma ta ce, to na ga ai ba shi ya ba da kuɗin gyaran ba da zai hau ta umarta. Sumsum na ta wuce sama. Cikin lokaci kankani ta shirya ta ɗau jakar laptop ɗinta ta fito. Umma kaɗai ta je ta yi ma sallama Umma ta ce to Allah ya tsare dota. Aminu ya kalli Khalil bayan ta fita ya ce, kai fa yanzu huta a daidaita ta kiyawa zuwa inda za ta. Ya ba ta dawo gidan rana ba sai da sabon iPhone ɗinta dal a kwali. Babu wanda ta sanar ma ta canja waya banda Nihal da Umma. Umma na jujjuya wayar ta ce gaskiya ne yar dadi. Yanzu duk ƙawayen naki su ma irin wannan kenan su kenan. Ya dawa shi fararen hakoranta ta ce, yawan eh layi Umma, shi yasa ni ma na dage sai da na canja." Ai abin kunya ne a ce ni kaɗai ban canja waya ba a cikinsu. Umma ta ce, ai ko kina da gaskiya a banki. Niya ta ce, Umma kin san Umma ta ce, a sai kin faɗa. Niya ta ce, Umma za mu fara exam nan da kamar sati uku. Kuma wallahi ina son komawa hostel don dinga karatu sosai. Na san Momi da faru za su zuga Abba kuma ba zai bari in koma ba. felis ko za ki taya ni yi wa Abba magana. Amma ta ce gaskiya ya kamata ki koma hostel ɗin don ki mai da hankali ki karatu sosai. Amma kin san me zai faru? Niya ta ce a Umma ta ce zan ce ma ku mijin Kamila zai yi tafiya ƙasar waje kuma zai yi kusan wata biyu a can. ta ce ta ce ki je ki dinga taya ta kwana idan ya so daga can sai ki dinga zuwa makaranta ita ma kamilan zan sa ta kira abin naku ya tawaro ido cikin farin ciki ta ce yawa umana na wannan shawarar ta ki ta yi umma ta ce to kin ga kawai daga nan sai ki koma warki hostel har sanda za ku gama jarabawar babu wanda zai san baki gidan gaba ɗaya. niya ta ce, aikuwa Umma don Allah gobe da safe ki yi maganar. Da wuri ranar alamus ma nake son koma ni dai Umma. To shi kenan Allah ya kai mu gobe. Ai gobe Laraba. Niyar ta fita ɗakin cike da farin ciki shi ya sa take son Umma. Haba, yanzu za ta samu ta shakata ba mai takura Da safe babu wani ɓata lokaci Umma ta yi wa Abba magana ya ce, To Allah ya kai mu alamis ɗin. Umma ta yi murmushi ta ce, Amin labai sai ka yi ma Maryam magana da kanka ko? Ya ce, A ke ma za ki iya mata ai, menene a ciki? Umma ta ce, A gwara dai kai.